الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبقى تاج سبت الله صلاة ينسوي تشبيان ينسوي ولود سبت النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم يا تيوب كراتين دقلتاتيا أمدة الأحكام يا الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى إذا كركش باب صلاة الكسوف بن نجاتي صلى على الكسوف عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال خطفت الشمس على زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام فزعا يخشى أن تكون الساعة حتى أتى المسجد فقام فصلى بأطول قيام وركوع وسجود ما رأيت يفعل في صلاة قط ثم قال إن هذه الآيات إن هذه الآيات إن هذه الآيات التي يرسلها الله عز وجل لا تكون لموت أحد ولا لحياته ولكن الله يرسلها يخوف بها عباده فإذا رأيتم منها شيئا fafuzahu ila zikrillah wa du'ai wa istighfar an abi musa daga ba abi musa al-ashari radiyallahu anhu sai tuje daga ni goyi qala wa shamsu ala zamani rasulillah eh yayi gidin wa zamani annabi sallallahu alaihi zamani tuce tuce fa qama fazi'an mutinaki tarani da damuwa yaksha an ta kuna sa'a ko anabi fe sudan umega ni da bayani mare hatta atal masjid har anabi da masallaci fa qama bi ta anabi ta ne jibaro fa salla bi atwal qiyam bi ji salla salla na ma anabi jina ulupa sarauni wudi lulluɓa wa ruku'in anabi ruku ruku'ulupa wasu Juni a ne majus da lupa ga mara aiki ya falo fi salatin kasu wunta bali a nibi ya nuji sallah no jeyi rush da sallolina da shaci a gana sun makala a nibi ga inna azil ayati lalle aya na jiki aya na wani kusur ga alkusur yugo aya yiwu allati yursilu allahu azza wa jalla na ce ce labiyanin

yukhawifu biya ibadu nan sakwai lali wujuji da nan fa idza ra'aytum min hashi'an ya gale yo ce mini ugo fawza'u ila zikrillahi e din barayi e lote fa yace ci wa du'a'i ga du'a yace wa istighfari da gafara bayan ceci, ci ruwayal bukhari ganganin ga muslimi ga da nan hadisi ne gaga ke dai ku su fuga ji faruwa kiwa jina ko mini na alaihi sallallahu alaihi wasallam da ya ji na goyo a da ke yin doci ga ji na ko misali efi agagan ko ra'adi agagan ko kusufa ji faruwa ko kusufa ji faruwa annabi ya ja sunan in yi ga azaba so ko biyo ya al'umman Najeriya azaba ne bai al'umman wasu ne gobe da ni nan yabo na al'umman da ji jale ga inda tufa ne al'umman da jale ga inda tsawe al'umman da jale ga inda ne ife al'umman da jale ga inda ci kakai ebogo hadisin na abu musa lashari su kuje da gani biyu ya labari ke dai gidi eh, ya yi gidi wani zamani a nabi sallallahu alaihi wasallam a nabi ci hannun kin vayi a nabi sai sunan biya sai gan azaba su kwe biyo mu ebo ya gbi na ci bai zanen ci don gurma da tiye ki mabe bibi tina ko tsoron da ya fi ga lokaci wuyo na suna da fi fuwo ya bi tori na ma ebo damuwa ya nabi sallallahu sallama masu gun kwale gan su kwa gali ya ni goma maka lau liwa ziban hun wa ta fihim su kwa jan azaba wa nabi mai damuwa wuyo aw won bi ata lokaciyan wa da e ebo go bi ta ga da ani bi ci ji sallah sallah na moji na sallah wani lupa moji ruku lupa wa ke ju zai da lupa abu musa kan lale yana ni ji sallah lupa irin wuce ne ya bi dai ji sallah ani bi ji jin bi ci ca zaji ji ke de igidi bai tsaye aya gubo mini aya jiyar su kuma na zakwai lali ujuji da nan kun ji ga yabo ne zan ci ajin haji ko kwa zan ci mana to ko dai dun lali ujuji da alayhi sallallahu alaihi wasallam ji foroto zan ga dai ne yi mun ci je na mun do ku be istighfar ji mun do ku ya salatu ji mun do ku ya addu'a be mun do ku ngani bi azkaru ji ebo bayi ba na so kula mu kiyabu salatul khawfi da shari'a dini addiniyar musulunci ko ɗazu jiro kuyu lubadus jede ko zatu kusufo wage kusufo kusufi ma aya ji mini aya ji ya soko mu umelawure ce ikon soko soko la aya ji bi ka ka ka ka ka ya gudu liwu shida wale gan commandin na maya ya ji sallah ya faso ko ya ji azkaru ya ji sadaka ranar to ba yi ke yi zagi wagan dawo wale ga ina otu mu gan e ji buta ya e gidi a mai ji buta ya eto Allah subhanahu wa ta'ala ga latar judu li shams wa dalil qamar wasjudu lillahi allazi khalaqahu in kuntum iyyahu ta'budun babu salatul istisqa babu ne ga ga yace sallah ya le ba wani ne al istisqa wuna ezo bali ya tu ya ti ta ci o ko ya zan goci no le ko ezo ba do so ku ya ile ezo bale daga ba so ku abeke da diga dan wona ele chim a ele chim duana ko nuwaje mawo ko nuwan goga jawo nuwa landu je lawo ele madagwan yi ce mai ladi lalace nori elo bale na yi an al-istisqa walibi istisqa o mai yiri ẹzù balẹ̀ lálóró dé bàrún lóṣogbo kó kó ẹzù ló bá ń rí o ezo lo bayan zane liman na ji hutu banin ruga gadi ya ciya a yi wani ma'ana ba duwa ko sallah za su istisqa masallu yo ne ji sababi ga dan wani ne sallah ya wani joje ya sababu dan wani sallah jana ga juja da ke laga jana da jinin kusuf eji ya bike kusuf gaji faruwa nan kusuf eji ya bike kusuf gaji faruwa nan a ta ga sanna ya ce ka eji to ka kuma ka ga ele dan wani ku ji gane wa an abdullahi bin zaid bin asim al-madini qala خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين جار ما بالقراءة وفي لفظ أتى المصلى عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني لما عبد الله بن زيد بن عاصم المازني قال وخرج النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم واتيا يستبقي وفيدا بالي فتوجه إلى القبلة annabi ce jawa al-qibla wa hawwala rida'ahu annabi mai wuje ba ko wa kafa gwa lada gwa gwa lada shi kafayin gwalo thumma salla rak'atayn annabi ji na fi raka guba ni salla raka guba ne jara fi ma bil qira'a kuma baka tun gubatiya wa fi lafzi atal musalla anabi da fili ba ne jin sallah jinin hadisa al-bukhari wa muslimi yin nan wọ́n àmá àgán ń gbá kàtúnú gbúgbà tí a ń gọ̀lẹ́ al-bukhari gálá ń ṣùtọ́ bí ó tàwọ́jímá abdullahi zaid ibn ń gọ̀gẹ̀lẹ̀ á ní ne gẹ̀gẹ̀ tí a ń kún tí a sálàyé ilé bọ́ bai matsayi wi bai kemi ne za ba duwa wace ba ne taku na edagi inda da ba zamani a nabi nan a nabi a ciyar da su haduci da musalla fili ba ne ji salla nan ebe da ba ne bai sokwe ebe da zandorin lagun ke abuwa zan don domin lalakai biya zabi amfaniya sai to ku hadith na abdullahi zaid ibn asim ce ya labari Sai da alaihi wasallam ce ya da musalla fili ba ne di sallah na ngole sallah idi fili bo jujo idi fitri fili bo jujo idi adha fili bo jujo salatul istisqa fili bo jujo ni masalati nimbo e jufiya a yi juri fili ko ẹgbọn olówú ní iye dápẹ́ àsọkó àléwì tí ẹ ṣe wá àlùtúbùlà àléwì tí fẹ́ bá sọkó àdó ẹ sọkó yà ilé àléwì tí fẹ́ bá àdó ẹ sọkó wà iye òjò àléwì tátọ̀ tó fún un jíkẹ́ àrùn tátọ̀ tó fún un wúṣẹ̀bọ̀n wúṣẹ̀tí ẹgbọn olówú kéde àdé bùkátà ló bá sọkó náà àléwì tí sanna rẹ ká gbúgbà gbogbo àti náà hadis ne laugan umbe da shari'a musulunci ya zoji sannan salatul istisqa kuma ke yadda da shari'a zai zuci ya gani da sa da zashi a alubabu a alufili ba na da ji sannan salatul istisqa na ma da ya sako hadis ne ke laugan ya zaga ba duwa ɗaya eh, shewa a cikin ladi kokarin wajen haga hadis na meke laube ngole atufuwa sheban kundi baadhi ya chempi boya a yanzu e wallahu ne kiyan hali shasheban salatul istisqa raka guba ga uyo muke ebe da shari'a ga salatul istisqa ezu ugbaka tutura wallahu a'lam wa ilaihi marji'u wal ma'ab hadithi bo an anas ibn malik radiyallahu anhu anna rajulan dakhala al masjid yawm al jumu'ah an anas ibn malik da ba anas ibn malik radiyallahu anhu saku je da gani ne anna rajulan dakhala al masjid yawm al jumu'ah da ba ga shiga da masallaci fa juma'i min babin daga ya kundocin kanin nahwa na qada'i ya ko wuce wuce bai darul qada'i darul ne me sayyidina umar wuyo e eh, ga darul qada e bona bi ba ta yi na ba ta na pe e tubo na eh e bayan wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya qa'imu yaktubu ane magibaro ane fe yutuba fastaqbala rasulullah rasulullahi babagina na ga da an ce jawa nabi qa'iman gibaro Sun qala an ce ya rasulullahi ya tuce ce ci halakatil amwalu dukiya ja ja halaka wa anqata'ati subulu ya kwashi ma ba far'ullaha ta'ala yugisuna ba so kwa aduwa fadullah ta'ala yuji sana ba so kwa aduwa so ku wayi uju so ku ji wanzu yayi so ku yayi ne kala ga farafa rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dai ani fi da gwan babu kuma kala ne diga allahumma jisna allahumma jisna allahumma jisna allah yayi ne allah yayi ne allah yayi ne ga dokan man jajen ikilar tsakani almatar gangani da algaisi a shek muhammad lamini shinkiki a zuwa bayanin fi ishara na bayan ganin ga galibi algaisu wani bebe e ya ele na gadu mai je to amfani nan waje fi yanyi e ci ma je albarka shi ma damo ko ma ke diba na ja wọ́n lè kí a nà yí algaisu nga ma nga kan nga ga nga ga cin alquran da galibi ya e ji amfani da kalimar masari eh le ga wuce imani amma wani ya zaba wa amtarna alayhi mataran fasaa mataru almundiri umtirat matara sauki ko Allah wa'ala قال أنس أنس غفلا والله ما نرى في السماء من سحاب قالوا كتشوش نفع لي يد السماء يسمى الشانع ولا قزعة أملك القزعة يا بمعنى سما شجر جيجي تنجا وما بين وبين صلء من بيت ولا دار يعني ساكاني عن كتانتيني kwe katana ƙalan ga fatola an cimi yi rayu sahabatun misu tursi ga zuma wuce so san mashi da suke lafiya fauni da jiyan a turs ebe yake nuna kuri gina ma ne ya turs na da jiyan eyi yau da ta sa. na ji amfani bayi ekwu na aka yi otu ndoci aka ga e ce zaɓa wa ne ndoci yake wa ga ebuwa nuno a mai e lafa kiya ne kuri ya lafa yaba ga ofe latin yaba a zumobin falon ma ta wasata ce sama hakunan sama shi na tun tatacen sama nan in tashara jiki a gashe ba suma amtara na tunci eleci duganci summa qalu ghafala wallahi ma ra'ayna ma shamsa sabta ale gidiya ma koni ale gidiya ma koni le tawa fedu qala thumma dakhala rajul min al-bab fi al zabagi sai ke gada juma'u rabi daga ko wucin wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qa'imun yaqtubu an ani maji baron waje da haji hutu ba fastasbalahu qa'iman da ne ce je wa nabi fa qala ya rasulullah me ya wata ce ce ci halakatil amwalu duk ya jajin halaka wa qata'ati subul ya ko ja ba fadullah an yumtikaha anna ba so kwa duwa so kule lenu bogi kini ganci qala farafa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yadayi annabi sallallahu alaihi wasallam sai lagwa gubabu sun maƙala annabi ya Allahumma hawalaina la alaina Allah wa ga duyen naji wa dudu mai gobe ga dude kiyo mu Allahumma alal akami Allah ilin naji udude al akamu pati ne da tata tin jijo na wazirab ne pati wa jiji wa butunil audiyati nan niyan niya bankoroji wa manabiti shagaran da bai je ci gbaje nan qala fa aqla ata ne da ba duwa ne lefe ba Allah wa su. Wa nan shi fi shamsi a ta ya fi da da gido qala shariku shariku ga fasaltu anas ibn malik kun cikin na ibn malik ga huwa rajulul awwal in ba za ba ne da ya yanzu ba tun cikin ga abali abaduwa ile nulukun tana gbaza mafara na bele na gayo kala la adiri nga miya yana ya zira bu ne aljibalu sigar ko fati ta canji shi al'akawu mai jamuwa kimma a alamin rabiya wa duna al-hadaba wa darul qada darul qada ngole alamin rabiya ti mana wacin gadi kana tujiji na wọ̀dún alhadar bata ma ce tẹ́ ku kun fashi a misali gawa darul qada mai daru umar ibn khattab radiyallahu anhu misali, sayyidina umar sumiyat bi zalika yi ga darul qada li annaha bi atfi qada idainihi e bona na ku e ba lagbata yan alagbata wo nígbàtà ni gínà hadisa al-bukhari da muslimi ngai nana wale ga muji fasara kalimar mace ci zumai ga zirab al'akam darul qada biye na biyu ne e eh, yi ne ga ga garibul hadith ke garibul hadithu kalima na ji fi hadithu da common larabci na wani wani kiyayen wọn kú kí àwọn ya náà ta àti aláwọn fasara yawe yàwó bo ìpínlẹ̀ jù ìgbà ọgbọ́n ilimin gari buladisi ilimin da ce kalmin ya nuwa wani olu buladisi bu zai ji mai je ilimin gari buladisi nan elewa ko ya kan e eh, da ilimin luga mai ke da ilimin hadisi ko ji gane ku hadisi al-bukhari da muslim ga hadisin da ya Hadisa a nasu bin maliki wani gagagan etiyan kunciyan ezu balin e ga ta hutu ba juma fuenin ànábì sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wọ́n á fi wọ́n lè fẹ́ di ìzàjú youtube ẹ̀fọ́ ẹjú máa ń wọ́n àjá wáàzí wọ́n aláìlèmíyá wọ́n alíá bàbá ilé tí fẹ́ àríwìdé táà ní ṣùgbọ́n ẹjá àti àánú skúlù àwọn ilé tí fẹ́ gẹ̀dẹ̀ wọn ǹjẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ wá àríwì ẹbó dààmú aná lóyìn ẹ̀dájí ìrẹ́ ilé dai ba ba ne biya ne ya wasu biya ne nan da ba ne lalla rayuwa ya shi kwashe rayuwa ya ba yi ba da kunci nan dabba na jaje nan gi nan ila jalaka ila tuya e koji ko wala ba ko mu ci wa da ni ga ni ba duwa ni mu ba duwa ane mu ba duwa ga zo zugu ele febe amma ma koro ke da bigan shi na zugun ila kya ga zai di sai da ko wuce bi gan wabi ani ko wabi ani bi ina wuce ruba ebo na dukiya da ke lagbi finu emishe lagbi ko ani sa in ga ga na ne shi sallah sallah sai bi tama a ani ci ba so kwa duwa ganci ga so kula ilenu ga ya ati omo ndi odun ti ba neji ti gbeje yin ba okoro ji efo ji pati ji ko eforo so fiki wule na hadisi nona asali ya ga youtube ne su suke shi tuba tuba amma bukata ga jaddabo ne da zuwa bai liman yi na ubiya wale gan eriga almalu na eriga na dokuna dabba da mini malu ewo na ode na da mini malu emi na ji ode na da mini ya malu dede ma wa dabba jaji halaka da ko jabba kaza jaji kaza ya lo wala ya lo kunci ya ji kaza dabba jalajan eh, halaka ya rugo ba su kwa aduwa kaza wannan lóni wọn nà láti rẹ̀ wó àníbi jígá rẹ̀ lè jẹ́ òsì kéjẹ láwọn jẹ́ wọn nà lẹ́gbẹ̀ẹ́ níbi zero àníbi na hadisin na wani lagos ya zaji tawassuli wabi ya hannun sallah ta ji da za a tuna da wani ba a nabi wani hannun ba addu'a yi na jiyan ba a gaya da rayuwa nan amma a nabi gaya jihar da dani gawa da shi allah ga iya cin da yawa za su nan ebe ga ga wata su kwe ga wa wuce wasu su kwe hadis na mai lagos liman gai ba duwa ko liman lagwawo ko zane ji mutu ba lagwawo a rikin gai ba duwa yan istiska ta ciyan kutu bonan a jisne ne lawo yana da bi na nabi sallallahu alaihi wasallam wanda gangani bai sai cuyi hadisi na mai ke laugan ezuri fita aduwa rubuta wọn jeyu idi ke mina hadisi sallallahu sallam uri fita a ko ani allahumma gisna allahumma gisna allahumma gisna na daidai wọn wà gbọnye egoshici mini zai yi oṣù sọ̀nà gádí àti wọ́n ń lọ́tí manutun bil maslahati gada shari'a ẹrù bá duwa kan wáyé dán hutubawo kọ́ ina jẹ́ láwọ́ tí ẹ àlè ìlàhà òfin du'a ẹrọ gáàbọ̀ ọ̀yẹ́bọ̀ gáàbọ̀ ọ̀yẹ́bọ̀ gáàbọ̀ ọ̀yẹ́bà hadis na mai lawo ya tiyan kudirin ya ce nan take ga ba don su kwaci yi ko bugun ya kafi jabun na wallahu alam bisawab wa ilayhi almarji wal ma'ab subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk